Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina alfahari da kasancewa ta fim. Jaruma Hadizan Saima babar Sumayya ta cikin shirin labari na an tattauna da ita inda yanzu za ku ji abubuwan da ta bayyana na batun cewa tana alfahari da zamata wato fim. kuma sannan ta bayyana wasu nasarori da ta samu a wato kasancewarta a cikin shirin fim wanda jaruma ce a cikin shirin labari na da kuma kwana casa'in, duk da dai ba shi shine shirinta na farko ba amma dai shirin labari na a yanzu shine babban shirin da ya ɗaukaka ta masu rare ku gyara zama domin jin abin da fitacciyar jarumar hadizan sai ta bayyana a dangane da hirar da aka yi ita wato da fim magazin kamar yadda za mu karanta muku abin da ta faɗa ga cikakken rahoton kamar yadda kuke ganin fuskarta jaruma hadizan saima jaruma ce sananniya a faɗin Kannywood wanda yanzu a iyaye babu kamarta in dai a batun fitowa ne a uwa a yanzu babu kamarta kusan kamar yadda ta ciri tuta za ta iya fito maka a cikin harkar talauci ta fito maka a mai kuɗi kuma duk ta dace da shi. Fitacciyar jarumar Kannywood Hazizan Saima ta bayyana jin daɗinta da farin ciki a matsayinta na jaruma, inda ta ce tana matuƙar alfahari da baiwar da Allah ya yi mata a cikin wato harkar ta ta fina-finan Hausa. Jaruma Hadiza Muhammad wadda aka fi sani da Hazizan Saima ta bayyana godiyarta ga Allah saboda irin wato nasarori da ta samu ta dalilin fitowarta a cikin fina-finan Hausa. Jarumar wadda farin jininta ya ƙari ne a sakamakon fitowarta a cikin fina-finan nan masu dogon zango na shirin labari na na kamfanin Sera Movies da kuma wato kwana 90 na wato talabijin ɗin Arewa 24 da ake haskawa wato a kowane lokaci a ranar da aka sanya. Kamar yadda jarumar Hadizan Saima ta bayyana a tattaunawarta da shafin mujallar fim, ta ce, Ko da yake ba shirin labari na ne da kwana 90 fina-finan da suka ɗaukaka ni ba, amma da yake an ce Sarki goma zamani goma, to da yawa mutane sun fi sani na da waɗannan fina-finai. Kuma ina godiya ga Allah da suka zama silar samun ɗaukaka ta a yanzu. A farkon fim ɗin labari na dai, Hadizan Saima ta fito ne a rayuwar talauci a kwana casa'in kuma ta fito a mai kuɗi. Da aka tambaye ta yadda take ji game da wato waɗannan rol ɗin guda biyu talauci da kuma kuɗi da ta hau sai ta amsa da cewa to ai shi jarumi in dai zai nuna ƙwarewarsa shine duk rol ɗin da aka bashi ya zamanto ya fito a rol ɗin ya zama daidai da wannan rol ɗin shine ya cika jarumi a farkon fim ɗin labari na kamar yadda kuka sani dai ita hadizan saima da yatta sumayya sun kasance suna cikin halin ni yasu da kakanikaye kuma idan ka kalli hadizan sai ma a wannan rol ɗin kai ka ce talakance a gaske haka zalika da ta fito a cikin wancan shirin fim ɗin wato mai dogon zango na kwana 90 da ta fito a mai kuɗi babu shakka ba za ka iya cewa ma talauci ya taɓa rabata ba saboda yadda ta yi aktin ɗin hadizan sai mu ta ci gaba da cewa domin ka ga a labari na mu a cikin rayuwar talauci muka fito duk da dai daga baya an kai mu ga shiga rayuwa ta jin daɗi amma shi kwana casa'in na fito ne a matsayin mai kuɗi wadda ba ma ƙasar nan nake ba wani dalili ne ya dawo da ni kuma daga ƙarshe ma wato sai na koma kaga kenan rayuwata a cikin jin daɗi ce a cikin wannan shirin sai kuma jarumar ta ce to kaga akwai bambancin rayuwa da aka nuna a cikinsu ko don haka abin burgewa ne a ce na iya samun kaina a irin wannan matsayin da zan iya duk wani rol da aka bani shi ko talauci ko kuma kuɗi kuma ina godiya ga Allah baiwarsa ce ya bani wato inda Hadizan Saiman ta faɗa haka a hirar da aka yi da ita. Jarumar ta yi godiya ga Allah ga dukkan masoyanta masu kallon fina-finanta kuma tana yi musu fatan alkhairi tare da wato alfahari da su a koda yaushe inda a wannan hira ta ce tana roƙon Allah ya bar ta tare da masoyanta a cikin aminci. Wannan shine tattaunawar da aka yi da jaruma Hadizan Saiman ta cikin shirin labari na wadda take uwa ga Sumayya. Wadda ta bayyana irin nasarorin da ta samu kasancewar fitowarta a cikin shirin fina-finan Hausa. Duda dai ta bayyana cewa ba shi ne fim ɗinta na farko wanda ya ɗaukaka ta ba fina-finai da dama a baya an yi su waɗanda suka ɗaukaka ta amma kuma sai ya kasance saboda shi shiri ne mai dogon zango da ake kallonsa a kowane sati sai ya kasance al'umma duka a cikinsu wato tafi ɗaukakar suna musamman ma dai a cikin shirin labari na dukkan wasu mutane da a yanzu suke ji da ita suke ganin cewar ita ce babbar jarumarsu in dai a batun uwa ne to babu shakka a shirin labari na ta burge su domin shirin labari na yau kusan shekara wato ɗaya da rabi kenan an tafi ta biyu ana haska shirin wanda farkon fitowarta a aktin ɗin nan ma na talauci ta ba wa al'umma tausayi sannan kuma a yanzu yanda take ci gaba da maya da baba rabiu mahaifin sumayya da ya dawo hakan yake ƙara wa al'umma wato ƙaimi wajen ƙara kallon shirin da kuma burge su da take yi musamman ma turka su da wato baba rabi'in duk da dai ba wannan ne babban abu mafi kallo ba abu mafi kallo shine a yanzu shin waye zai auri sumayya a cikin shirin labari na shin lukman ne zai auri sumayya ko kuma a'a firasdo ne domin kuwa a yanzu babban abin da al'umma suke so su gani shin wane ne wanda zai kawo kuɗi gidansu sumayya duk da dai a yanzu an ba wa lukman dama ya kawo kuɗi su sumayya amma batun kawo kuɗin nan ba zai yiwu ba domin a yanzu hajiya babba ta hango wani al'amari a game da sumayya wanda take ganin cewa al'amari ne babba batun a ce rashin uba don haka ba zai yiwu ba a kai wannan kuɗi inda ta ce za ta dakatar da wannan al'amari sai dai kuma ta wala Allah ta iya yiwuwa Tun da dai hajiya babba da farko ta amsa wala Allah gaskiya ta bayyana ta bari a kai kuɗin amma dai zafin hajiya babba ba lallai ta bari ba a ɗaya ɓangaren kuma kamar yadda kuka sani lukman zai iya yin bi babu domin ummi a yanzu ta mato a kan son haidar kuma hajiya babba ma ta goya mata baya kuma hajiya babba ta yi na'am da shi kaga kenan an hana shi auren su sumayya gashi ita ummi ita ma ta gudu daga gare shi haidar ya yi baki baki a wajenta babu shakka akwai rigima dai a cikin wannan shiri na labari na to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan wato mawara dangane da abin da ta aka tattauna da ita jarumar hadizan saima ta cikin shirin labari na ɗin inda ta bayyana nasarorin da ta samu da kuma jin daɗinta da alfahari da take yi a kasancewarta na yarfim. Shin me za ku ce a dangane da wannan kalami na ta mun gode?